cikin wallet ɗin nan wannan wannan ina zai je da mu gari ba ana jin yunwa ah, Baba ya a nan ka nan ake ce to wanne wannan garin ne gaba ɗaya sai a hankali ya kwana biyu ya kwana biyu da shi biyu na ga wani wallahi tafiya ne ta kawai ina so ne wallahi abu ne sai amma yanzu zan fito da gida kawai an ma ke jiro da kai Allah kuma ba labari tilbiya mun fito wajen ka wallahi tilbiya kawai ake Allah Allah ko yanzu ya me zai samu ko ka dan duba mun mana me za ka samu ko ni wa shiru ne a gane da da Allah ƙarya ne ka ce shiru ne wallahi shiru ne allah ƙarya ne a haba da Allah Allah wallahi asa haba ni fa ina jin wani Allah Allah kenan wani sai ta in ka kai ma wata majurin ba wallahi wallahi da wata yana wa daga nan sai pump center maganin dan kutumar uwa ne wa komai a cikin jarata zai wahala ne wallahi Olha, calma, vai, Tchau! Run.